الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لابدية لأن سبحانه وتعالى فعال لما يريد وعندما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فالإنكتارة وأن المسجد في البركة أجل يولى المسجد في البركة إذا مكي كان وأن المسجد ينام لألبكة رياض الصالحين الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف الله رحمه الله تعالى muna roƙon Allah sun sarki ya dakatar da mu da abin da yake mai kyau ne kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne da fata Allah muna roƙonka ka ba mu dacewa da kuma fahimtarsa da kuma yi mana gamdakatar wajen jin ƙarfin zukatan wajen kaurace masa Allah ke mana muwafaka cikin abin da za mu karanta a yau. a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba a cikin babu mawdu'a da lura da muke karanta hadisai daban-daban da ke dauke da sakonni daban-daban kamar yadda muka fara haka nan ma yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga hadisin da muka tsaya mun tsaya a sashen da ya shuɗe hadisin al'abbas bin abdul malik ان شاء الله دام za من حديث ابي هريره ما مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم wannan hadisi mun sha karanta shi a hadisin arba'ul hadis da imamu nawa wanda yana da kyau a ce kowa ya haddace wannan hadisi kuma hadisi ne da ke dauke da sako mai girma mai daraja yana da kyau kowa ya fahimce shi ya kuma auna rayuwarsa da wannan hadisi Allah kai mana muwafaka Abu Hurairah radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ayyuhan nas ko ayyuhan nas a wani hadisin ba wannan kalmar ayyuhan nas a wani riwaya kawai inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wannan ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zaba al-intiba linnas ya ja hankalin mutane ya tattaro tunanin su zuwa gare shi don su saurari ne zai gaya musu sai gaya muku inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah subhanahu wa ta'ala mai tsanki ne mai tsafta ne baya karɓar abu sai mai tsarki mai tsafta kamar yadda ya zo cikin wani hadisin inna allaha tayyibun yuhibbu tayyib nadhifun yuhibbu nadhafa وجواد يحب الجواد يقول أسنان الترمذي مع الاثنين من جدتي وأن سبحانه وتعالى mai tsarki ne yana son abu mai tsarki mai tsafta ne yana son abu mai tsafta sannan mai kyauta ne kuma yana son mai kyauta saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala tsayi kuma bai karɓar abu illa tsayi bai karban abu da za ka gudanar sawa'un abu ne da ka kudurta shi a ranka da ya shafi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai sa ka zama mumini ko kuma abu ne ka kudurta shi da bakinka ko kuma aiki ne ka aikata shi da gabanka wanne ka aikata sai in ya zama tsayi mu cewa tsayi da aka yi anan malamai sun tafi a kan ma'ana ku tsayi don haka ne ma allah maɗaukakin sarki yake sifanta muminai yayin da suka kasance masu tsarkin zuci da tsarkin aiki bilbayibi yake a tsayibatu bilbayibi wa tsayibun بالطيبات أولئك هم الراؤون ya يقولون ala kulli hal al-tayyib yana iya zuwa da ma'anar tsarki kuma yana iya zuwa da ma'anar halal in ya shafi abinci shi ya sa allah maɗaukake sarki ya ce ayi wanda kunu mimma fil ardi yake halalan ba saboda haka halal ne in abu ya zama to mai tsarki idan ana iya samun zance tsayi ana iya samun aiki tsayi ana iya samun imani ko abin da ka kudurta a ranka ya zama tsayi duk nan abu ukun kuma ana iya samun hali yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara waɗannan abubuwa gaba ɗaya guda uku ya kuma kule su ya raba su kashi biyu yace kun ya yastawi al-khabith wa bayi wa law a'jabaka kasrat al-khabith duk inda aiki ya kai da muni sunan sauruna ni yawansa haka duk inda mutane suka taru munana yawan su bai sa su zama kyawawa shi ko masu barna ne kaga suna yi sun yawaita suna yi yawan su bai riki ɗan ka barnar da zama kyakkyawa yasa Allah ya gaya mana wannan janne tunanin yawa shine kyau ya gane cewa ba yawa ne kyau to da yawa wani yana abu kace ya kake ta baka ga wani wani ba wani na yi wani na to yin su da yawa wani sai yake ga ya sa ya zama ne kyau yasa Allah kuma ya nabbaha mu ya kuma ya nabbaha mu ta hanyar jau kunnan manzon sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa ne cewa wa ma aksarun na walau harasta mumini asalin magana wa ma aksarun nasa bi mumini walau harafta amma usulun magana yana iya sa a yi tafhimu ma haƙƙun tafi a gabatar da abin da ya dace a jinkirta ko a jinkirta abin da ya kamata a gabatar da shi yana iya yiwa a larabci ana iya yin wannan kamar Allah ya gaya mana a cikin Qur'ani na abudu iyyaka na'budu wannan yana da wani ma'anar sa na daban kuma yana dadawa ma'anar yana dadawa magana wani ado na daban ala kulli hal dai Allah subhanahu yana nuna mana yawa ba shi bane ai muka dubi hadisin yan aljanna lokacin da aka yi annabi Adam alaihi salam aka nuna masa zuri'arsa gaba ɗaya kuma aka ce masa a cikin sunan akwai 'yan aljanna akwai 'yan wuta a 'yan aljanna aka ce cikin mutum dubu ka cire casa'in ɗari don ka yi ƙoƙarin dacewa allah ka sa mu dace don haka kenan ana iya samun zance tsaye ya zama mai kyau maganar ka sai kyau ka san me za ka faɗa ka faɗi gaskiya ka faɗi daidai ka yi ka daina batsa ka da wannan ka da wannan duk abin da ka san ba kyau kar ka yi shi ta Allah kuma ya bada misali yake tsara wallahu matsalan kalimatan tayyiba ka shajaratu tayyiba haka kuma wa matsalan kalimatin khalifa ka shajaratu khalifa kaga wannan a magana kenan a magana ana iya samun tayyib ana iya samun wanda ba tsayi ba kuma duk abin da za ka yi mai kyau din shi Allah yake so ilaihi yas'adul kalimu ba ka ji maganar da za ka faɗa in dai ba ta zama tsayi ba ba to akwai damuwa saboda haka a nan mun gane akwai aiki tsayi kulla ya da khabisu wa tsayi mun gane akwai magana tsara sarrafa Allah kalimatar kalimatan ba. to haka kuma akwai imani tsayin tun wani a yake kudurinsa tsakaninsa da ubangiji su wa ta'ala mai kyau ne ta inda ba zai hada allah da wani wajen bauta kaga wannan imaninsa a cikin ransa zai kai shi ga yin aiki na gari har allah ya karba domin aka rasa wancan nan rushin ko ka yi aiki mai kyau sai ya tafi haba a mantuwa an rasa imani mai kyau ya sa Allah madaukakin sarki ya ce ma wasu da imanin su ya yi rauni ya ce wa kadina ila ma amilu min amali ya aka yi wace Allahu haba a mantuwa ba da amfani saboda an rasa jujun da za su tsora wannan aikin har ya tashi har a gani Allah ka samu dace shi ya sa muminai Allah madaukakin sarki ya wasafta su da ne da cewa su tsayyibun allazina tatawaffahum almalaika tsayyibun ko da aka zo shiga aljanna da aka ce wasiqan allazina taqaw ربهم إلى الجنة زوا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال له خزنتها سلام عليكم كيف تكتب ابتو ليس كنا زما طيبين saboda imanin ku tsayi domin sun bai da imanin tsayi to lallai ana iya samun damuwa saboda haka yana da kyau mu gane cewa tsayi daga cikin amalin ibada shine mata da kariyar alshirk wa duk aikin da ya fita daga shirka kashi da babban laifi ya kuta daga riya ya kuta daga su'a inda ibada da ya koya zama tsayi kuma abin da za ka gine to ka neme shi ta hanyar tsayi ba kasuwanci za ka yi noma za ka yi aikin ƙarfi za ka yi da jikinka duk abin da za ka yi na sana'a ka tabbata aiki ne na halal ya zama halal ya zama kwayi sannan yayin da ya zama halal da aka kayi aiki ka samu kuɗi ka ciyo abu za ka ci to ka tabbata kuma wannan abun bai gurɓace ba mun ya gurɓace ta inda zai cutar da kai in ma aklan au jisman to shi ma ya tashi daga kwayi isa ka ce minan ma'akulati ma kana ban shi ne ma lahu naf'un fil jismi wal aql duk abin da zai amfanar a zai amfanar da kwakwalwa in dai shi za a ci to fa huwa qayyim shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi halatta abun da za a ci ya kira su ne fayyiba hilla lakum fayyiba wanda kuma ba a ci aka kira su khaba'i kisa ba a da abincin da daɗi ba na ɗanɗano domin ɗanɗanon ya kare bistilafin na abin da ka ci ka ce daɗi wani ya ce ce kaci bai mai ba ke abin da ka ci ka ji ya ma wani kan ya ci ce ce bai mai ba haka jikin ba sai ka ga abin da wani ya ci ya rayu wani ya ci sai mu ya sa ke duk abin da zai ba amfani da jikin ya kuma gyara maka kwakwalwa ba ta lalace ba su ana kiran sa fanyi ya rage kuma ya ma daɗi a baki ko bai ma haka kuma abin da zai cutar da kai ko da yana da daɗi in dai ka ci zai cutar da kai a jiki ko a kwakwalwa to ya zama hali sai ka nisance shi kenan ba za ka ce bari ki don daɗin ba Allah ya sa mu dace saboda haka wayannan abubuwa mu gane yadda suke kasancewa wata rana sa'ad bin abi waqqa yana tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ga karanta wannan ayar ya ayyuha an-nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba sai sa'ad bin abi waqqa ya fahimci wannan ayar za ta kai mutum zuwa ga dacewa duniya da lahira wajen samun abin da ake so sai roƙi Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullah udu Allah li an akuna wa da'a roƙawa Allah zama wanda in nayi da addu'a za a amsa yanzu yanzu kawai jira ake yi. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa abun ba sai na wata addu'a kai ma kana iya yi wa kanka kuma abun da ta kai ta sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu kai ma ta shafe ka ni ma ta shafe ni ko na musulma in zai yi abun da aka ce sa'ad bin abi waqqas yayi shi ma za a amsa masa addu'a to da kana da damuwoyi kana da wasu bukatu kana da wasu da suka cike ka da makamancin wannan duka ga abin da za a yi ba yawa ne da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ni aqif mat'amaka takun mustajaba da'a kyautata abincinka a tsibu ya zama mai tsafta ya zama mai tsarki ya zama na halal duk abin da zai shiga cikin ka ka tabbata yana da wannan sifa in dai duk abin da za ka ci ya zama na halal na halal da ba haram ba to ka tabbata ka shiga tsawo mustajabun da'a wanda za a rika amsa addu'a Allah ya sa mu ciki ya rage mu tambayi kanmu kuma abinda muke ci abinda muke sha abinda muke tufatar da jikinmu kamar yadda za mu ji a ƙarshen wannan hadisi insha Allah Allah ya sa mu dace mun ji cewa abinda ka nema na halal shi Allah yake da ba Allah ta'ala tsayimun la yaqbalu illa tsayiban wanda ya nemi khabis kuma ya yi tsayib da shi ba kamar mutum ne ya saki kudin jama'a ya je hajji lokacin hajji yayi ya je hajji kila kai ma ya biya ma zai yi kudin ka ne kuma ko ya yi sadaka ko na abu ne na aikin alheri shin wannan aikin da ya yi na haji da sauransu da kudin haram ya shiga sahun inna Allah ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ma na aikin ba za karba ba ko kuma a wani karkashi yake lallai an samu wasu hadisai da suke banda wannan da suke tabbatar da cewa duk abin da za ka yi jamalul haram Allah subhanahu wa ta'ala bai karba daga ciki akwai hadisu abdullahi bin umar da yake cewa man ishtara sauban bi da dirahim wanda ya sayi riga ko ya kiya ne a ya ya saya ka dinka masa da dirhami goma wa fi zamanihi dirhamu haram a cikin kudin akwai kwaya daya tara na halal ne amma ɗayan na haram ne yake lam yataqabbalu Allahu lahu salah ma kana alaihi mana Allah ba zai karɓi sallarsa ba in dai da wannan rigar a jikinsa wasu kuma suka ce inda wannan kudin a kansa ba na mai mai mai ki ba sun ma'adi kala usbu'ahu sai ɗau tsunsa sai sa a kunne sai ce sun mata illan akun asma yake kunnan nan na ya toshe daga yau daina ji in dai ban ji wannan maganar daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma hadisul hajj da annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya Allah zai sa mala'iku su gaya masa labbaika wa sa'dai zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrur kai wannan za su baka wannan amsa mana an amsa maka kuma ta dace guzurinka na halal ne abun ka na halal ne kuma hajjinka mai karɓaɓɓe ne da ikon Allah amma da ya zama na haram fa za su gaya maka la ka wa la ta'dai ba a karɓi tarbiyan ba kuma baka dace ba zatuka haram wa nafaqatuka haram wa hajjuka ghayru mabrur kaga yana nuna ne yana nuna cewa lallai wanda ya karfi kuɗi ko ya hukun haram yana tunanin ya yi aikin halal lallai za a samu damuwa sai dai malamai sun yi saɓanin cewa na ya yakbal nan da ake nufi da ita ne ma shin karɓa ka samu lada ko kuma a yaba mata domin malamai suka ce ƙahul ala salasati marati an karɓa ko ba a karɓa ba matakai uku ka yi aiki Allah subhanahu wata'ala bai yadda da aikin ba bai yaba ba kuma mala'iku kuma ba su yaba ba waɗanda farko ce idan wanda ya yi aikin hajji da malul haram bai samun yabo abun Allah bai samun yabo a gun bayan Allah na gari bai samun yabo a gun malayi wasu kuma aka ce kabul yana iya zuwa bi mana husulul fard husulul thawab wal ajr samun lada kayi aiki ibada da kudin haram wannan baka da lada idan wanda ya saci kuɗi ya je aji bai da ladan aji wanda ya saci kuɗi ya yi sadaka mai da ladan sadaka na ƙarshe kuma suka ce sukutul fardi bihi min zimma mana inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ba zai karɓa ba sai aikin da kai za a lissafa ta cikin wanda suka yi wannan aikin mana ba za a ce ba ka yi ba misali ka sa shi riga ka yi sallah da ita za a sa ka wanda sun yi sallah amma dai ba lada ko kuma ba yabo a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ke sa ibn rajab alhambari da ya kawo wannan hadisin da yake cewa wal murad abin nufi da wannan hadisin da ba za a karba ba ba za a karba ba ana nufin al-ma'ana al-awwal ba a yaba ba kuma ba lada amma ba za a sa ka wanda bai yi wannan aikin ba kwata kwata a lahira shi yasa mutum zai iya aiki a lahira ya tashi ba lada ko kuma da ladan amma ya tafi wajen wasu kamar yadda ya zo a hadisin al-mufi wanda zai zo yawan kiyama ya yi wasu ayyuka amma ya cuci wasu ya zagi wasu sai kuma a ɗebi aikin naki a ba wasu ba ga da bai je ba da ba a rubuta ya yi ba da ba a ɗauka an ba wasu amma dai mu gane cewa abinda Allah yake karɓa a wajen aikinka inna ma ya taƙabbaru mu minan muttaqin abinda Allah yake karɓa a aiki aikin da aka yi domin sa da taƙawa imamu ahmad da aka tambaye shi me ake nufi da murtaki? sai ya ce man yattaqi al-ashya'a fala ƙa'o fi ma la yahil me gudun abin da ba a so ya ne ne lalibe ne man ya taƙin ashya ne lalibe yana dubawa hannunsa bai fadawa sai kan abin da yake halal shi da malam muttaqu in sun tashi yin aiki suna lalibawa ne wanne ne ya fi kyau wanne ne ya fi wanne ne Allah ya fi so sai su ɗauko shi sai su aikata shi to irin su kuma Allah madaukakin sarki yake karɓar ayyukansu wani malami da ake ce masa Abu Abdullahi Lati daga cikin magabata yake khamsun min tamamil amal abu biyar yana nuna cikar aikinka ma'ana aikinka ana sa ran ya karɓi yace al-imanu bi ma'rifatillah ka san Allah sanin Allah da girman sa da wayarsa yakan sa kai aiki mai kyau har a karba sannan ma'rifa bil haqq in ka yin aikin ya zama aiki ne na gaskiya kake yi ka yadda go min indillah ba wani bane ya gaya maka ko kana tarantu don kana iya ikhlasu amma aikin kuma ba shi ake so ba ka da aiki amma ba shi ake so ba ko ba yanda ake so ka yi ba ko ba a lokacin da ake so ka yi ba su ne iya tsayuwa ya kyautata sallarsa ta asuba yanzu sai a karba don yayi don Allah kuma yayi mai kyau Ka da yi a lokacin da ake so ba yi ko lokacin ya yi, sai ga kai yau raka hudu zan yi asu nan kuma duk biyun da zai karo masu kyau ne amma sai a karba a ga ba za a karba ba dan da yayi yanda ake so ba kenan al'amari ya zama mukhlisan to ya zama muwafiqan an dace da yanda ake so da kuma san da ake so bayan wannan al-ikhlas to a samu idan Allah bayan wannan al'amalu ala sunna me yasa yake al'amalu ala sunna domin Allah ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ba mu saukar maka da alƙur'ani ba illa niki bayyana lillah idan ka yi wa mutane bayani wa hadha albayan yakunu qawlan wa amalan akwai shi da baki akwai shi a aikace idan za ka bauta wa Allah sai ka koma wajen likitan bayani shine manzo sallallahu alaihi wa sallama yayayi ko yayace a yi daga nan sai ka dace sannan abu na ƙarshe aklul halal zama kana cin halal domin rashin cin halal yakan iya toshe matsa yakan iya toshe ayyuka na gari su wannan mutumin da ya samu kudinsa na haram ya kuma yi aikin ibada wa kansa aka ba shi wannan matsayi cewa nauyin aikin da ya faɗi amma ba lada Allah ya kare to wanda ya yi sadaka ba da kuɗi na haram shin shi ma za a karɓa ya yi sadaka ya samu ladan sadaka hadisi abdullahi bin umar a sahihu muslim yake cewa la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tahur wala sadaqatan min ghulul bai karban sallar da ba alwala haka kuma bai karɓar sadaka a kayan sata. ba ka ɗiban kayan sata ke sadaka ba yiwa ba ka samu wani lada a haka ga ba lada ga bakaci ka mole ba wani tuwa ne ba shin ka tsinci abu kawai sai zama maka bayi ta ba haushi allah ya bani ko ka ga ba a ƙasa ka ce allah ne bani wani ma ya sanya hau kai ya tsaya yana jira ne shi ya bar sai su ya kuma Allah ya bani ka ɗauki wani da sunan tuntuwa hadisi ya tabbata cewa in ka shi kayan mutane kuɗi ne kuma me to a'arif ifasaha wa wika'aha sun ma'arif hasana kai kokarin sanin irin waletin da kuɗin yake ko jakar da kuɗin yake ko yaya aka adana kudin sannan sai ka fara jiya har tsawon shekara in shekara ta wuce ne shi bai bayyana ba ya rage naka kuma in ka so ka yi amfani da shi in ka so ka yi sadaka ne to yayin da ka yi tsuntsuwan fari sai kawai ka yi sadaka sadakan yakan iya zama kala biyu shin ka yi ne an nafsi ko ka yi ne an sahibil mal a gayi ne kai a baka ladan gayi sadaka mun kayi wannan baka da ladan kayi ne a baka la a bawa mai shi ladan ya rage yayin da kai ya bayyana ko bai bayyana ba in ya bayyana mu ka maya masa sadaka kai kuma Allah ya baka ladan kuma bai bayyana ba malamai suka ce za a zarge ka don yin gaggawan yin sadaka baka jira shekara ta yi ba kana yunfiqu minhu fayubarika fihi ya je ciyar da wani ko wani aikin Allah na ciyarwa ko na bada fi sabilillah ya yi tsammanin Allah zai sa albarka wala ya tasaddaqu bihi fa yutaqabbal min mu bayyin sadaka a karba wala yatmukuhu kalfa dhahrihi bai boye shi a ajiye yana kira ya masa amfani wata rana illa kana zaduru ila nar ba ce sai ya zama mata guri zuwa wuta sai ce inna Allah la yamhu sayyi'a bi sayyi Allah bai share mummuna da mummuna walakin yamhu sayyi'a bil hasan yana share mummuna ne da kyakkyawa innal khabitha la yamhu al khabith datti bai wanke datti saboda kan kana son ka tsaftata to ne wuri abu mai tsafta fuskar wanke shi amma an gane mu shi don wanke shi ba za ka samu dacewa ba Allah kai mana muwafaqa duk wannan a gaban inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban sai malam ya ci gaba da kawo hadisi ya ce wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin Allah ya umurci mu'minai da irin umurnin da ya ba manzanninsa irin sa aka yi wa mu'minai ashe da muminai wanda ba manzanni ba da manzanni a wajen Allah subhanahu wata'ala dukkan mu bayi ne kuma dukkan mu yana iya ba mu oda ya zaɓe annabawa ne ya tace a cikin mu ya mai da wasu annabawa don me don ya ba su sako su kuma su ba mu kasancewar su mutane irin mu zai sa karɓar saƙon ya mada sauƙi ce Allah ya ware wasu ya sanya su suka zama manzanni su ma ba yin su ba ne, zaɓin Allah ne Allah ya tsofi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas to da mutum ya zama manzo zaɓin Allah ne wanda bai zama ba kuma haka Allah ya ga dama da shi bai neman ta yake bari ta ibada ba har zama wani har zama annabi a baya yiwa haka Ina umurnin da Allah ya ba wa annabawa da sauran bayi iri ɗaya ne wajen ne wajen kyautata aiki da kuma kyautata abin da za ka fi kyautata abin da za ka sa a jikinka Allah ya ce ya yi wa rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan innahu ma ta'maluna basir kulu min at-tayyibat ku ci daga da'a kyawawa tsabtata ababai masu tsabta sannan ku aikata aiki na gari mun tabbata aiki na gari ke ke gadar da ne aljanna na zina amanu wa amilu salih saboda da aka da kanji ana so a shiga aljanna to al'amalu salih yana zuwa wajen sannan aka ji yayi zina amanu na من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون kaga kenan mu muminai an ce musu kulu tsayi ba. manzanni kulu min at-tayyibat duk abin da yake saboda haka in kana so ka samu kira gobe kiyama to farko kyautata abin da za ka ci daga nan sai manzo bada misali ke sun ma zakarar radu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum yudilu safa ya tsawaita tafiya ba da ne mai tsayi tafiyarsa sannan ash'as azba ash'as yana da kura a jikinsa ko a ce ash'as gashinsa a jikin kula ciki ba ta tajewa akwai alaman akwai wahala a tare da shi ko wanda yake da gashi mai yawa da ka gan shi inda yana cikin wahala in ka ga gashin kai ka sani haka kuma yana cikin yalwa da jin daɗi in ka ga gashin ka sani kasancewar larabawa akwai yawan barin gashi ya tsari sun shiga wahalar ba wuya a gani sannan akbar akwai kura a cikinsa sannan ya mutu ya daidai ilan sama an sifanta shi da wannan sifa saboda a da ba wasu ababen tafiya illa samun ko jaki ko dabbobi da ake hawa ko wannan suka hau in ka yi tafiyar mai nisa za a ga alamun wa'annan abubuwa ne to alamun ne ya yi tafiya ya ji biki ya mutu ya dai ilal sama kuma ya yi ladabi ya daga hannunsa zuwa sama ya ce ya rabu ya rabu mana ya yi nasiya wajen addu'a wannan malamai suka ce lajubban addu'a ne guda hudu a cikin wannan waɗanda suke sa a amsa addu'ar bawa na farko ne tafiya ita kanta tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatu da'awatin la turad addu'o'i uku ba ta dawowa in dai an yi su sun tafi kenan to akwai da'awatul mutafi addu'ar matafiyi na san wani zai ce mun ta wani sauran an jima zai turo takarda ta zuka ce salatu da'awa ta faɗi daya wani ga ya masu zan mutu akwai addu'ar iyaye a kan ‘ya’yansu munanan addu'a kenan kaga Allah bai alƙawarin karɓar kyawawa ba uba ya waɗansa kyakkyawar addu'a Allah bai alƙawarin karɓa amma yayin da ɗa ya kasa gane niman uba har ya manta laifin da uban ya yi mummuna ba ba ta da ba ta da hijab don haka ya zama kamar jan kunne ake wa 'ya'ya ku kiyaye abin da zai sa iyayen ku mummunan addu'a Allah ya kiyaye kaga an faɗi guda nawa da biyu kenan akwai musafi akwai kuma da'awatu alwali to akwai na ukun shine da'awatul mazlum mutumin da za ka fita kana ganin ta fi karfinsa kana ganin kana da fawa a kan shi don kai ugansa ne ko na makamanci wannan ka cuce shi ko musulmi ne ko ba musulmi ba in ka cuce shi Allah zai karɓa mata Allah ya kiyaye yutilu safar annabi ya ce safar yana daga cikin abin da mutum yana yin sa addu'a za a karba shi yasa mutum zai tafiya shi ya kamata mai ta roƙa ya mana addu'a yayin da ka kama hanya ka mana addu'a amma mu aka ne mu yake so mu masa har ma wani zai yi sadaka wa malam amin addu'a zai yi tafiya shi ya manta yana halin da ake karɓar addu'a ya fi malam din amma shi yana zai bai kai bane galibi haka muke wani zai ga shi bai kai ya roƙi Allah ba da amfani shi in akwai imani kana ga wasu laifukan ka da suka yawa suke ganin kamar ko kai addu'ar ba za a karba ba amma Allah ya fi son mai laifi ya faɗa da kansa kaga nan farko ladabi na farko tafiya ash'asa akbar malamai suka ce wannan yana nuna kankan da kai da rashin nuna wadatuwa yayin da za ka yi addu'a sai malamai suka ba da misali da addu'a roƙon ruwa da akan tafi addu'a roƙon ruwa da kayan da ba na ado ba don a nuna wa allah buƙata muke mutum kuma buƙata ne kenan nuna wa allah kai buƙaci ne shi ma yana taimantawa Allah ya biya ma bukatar ka yadda dai yanzu kai ba kowa bane ka yadda Allah gani wa antum fara sannan ke yahudu ya dai su ila sama wanda ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah yana jin kunya bawa na ya daga hannu ya roƙe ni kuma ya sauke su ban biya masa ba saboda haka daga hannu ladabi ne na addu'a kuma bai da sifa ko an ce daga hannu ya rage kai yaya ya ma yaya kake ganin kai ya dagu shi ya kamata ne amma dai ba a kifa hannu sai a hali guda daya akan kifa hannu a hali guda daya da ya zuwa hadisi cewa annabi ya roƙi ruwa a haka ba a haka ba ana ruwan ya zumo da karkai haka ka tare kuma amma daga hannu don addu'a kowa na iya yin yadda ya sauwaka masa kuma karka sauwara addu'an na cikin hannu wayan da wani za ka yana tattarewa ko da ya ga wani rami yana na yana cewa wai kada addu'a ta zire a karka sauwara haka kawai ka daga dai wato babu takallu don wani kaga ya jajjage har baya so a ture shi yana kan hannun ya bude sun zube wani kuma zai daga kamar zai jawo abin duka ne ka zama to kan umuri a wutar ba ka daga hannunka akwai jawabin akwai jin cewa Allah ya ce daga zan daga Allah ya samu dace sannan da yake cewa ya rabu ya rabu akwai alamun naki akwai alamun naki to Allah yana son ne naci Nabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya kan karɓi addu'a amma ka gaza ba me ka gaza ba ke nayi nayi ba ba ba ba amsa in ka ce wani ya addu'a ne sai kai ma ma'ana fa ya bai ya gaji in ka ji kai ya kama ya gaji ko kuma ma da yake mai ke a addu'a da mun yi mun yi amma tun da sai an ce ni bari mu saki ga duk da aka ba ne ki wasu da ba sa cikin nan daga cikin nan dubban akwai istiqal ma'ana ka tabbata kana jin yi yin za a amsa ka sakankance za a amsa kar ka yi kana shakku ba ka da lafiya an ce karanta fatiha ka yi addu'a ya gwada Allah wani ma sai an gama yawo an je ingila an je India an je saudiya an gama ya ce to a yanzu dai a tara malamai a doke qur'ani ka ga yanzu qur'ani zai aiki kuma Allah ya ce fiji kifa'u linna kaga akwai kifa a cikin qur'ani ba a tuna shi ba sai da aka gama yawo wani ma sai an je gun arna an je turai an je ingila an je ka an kasa a ɗan da saudiya daga nan a yi umra daga nan a yi kaza duk lokacin aka tuna ibada inda ba za ta ƙare ka yi addu'a kana jin ta nutsu ta gamsu Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa maka don kai haka to shi ma ladabin ya samu to wannan mutum duk da ya tara wa'annan ladubba dan ka gane girman halal da cin halal sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya nabba mu yace wannan mutum da ya tara waɗannan lajubba wanda kwaya ɗaya daga cikin su ya ce amsa sa sai aka samu mai wa mas'amuhu haram abincinsa na haram duk abin da zai ci haram wa mashrabuhu ma haram abin da zai sha ma haram ne ko ya zama shi kansa abun ne haram ko kuma ya zama kudin da aka tari abun ne na haram ko wanda zai iya zama masa haram bisa da alaihi sun ya gaya mana kullu jismin ko kullu lahmin nabata min haram ko nabata min suktin ko ne ya zo duk jiki ko nama da zai tofo daga jikin mutum zaman to sanadin tofowansa abincin haram ne tufanna aula jiki gara wuta fa da jikin ka ga jikin a ce wuta ce ake ga zai zara ita don gara wutan ma da shi Allah ya tsawo sannan wa malbasu hu haram tufafin sa duka na haram wa huziya bil haram ikaici tuntuni ma iyayensa da haram suke ke da sai annabi ya ce to fa Allah yin ta jamu ne zai ta ya za a amsa ma wannan ta ke shin halal yana taimakawa mutum ya yi addu'a a amsa shin haram kuma ya karsa a ki amsa yasa an yi gaya wa sa'ad bin abi waqqas ka kyautata abincin ke zama min halal sai Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa maka addu'a Allah ya samu dace wannan hadisin sakon da yake dauke da shi kenan yana halatta maka lalle da abin da zaka yi kai kokari ka ga cewa ka neme shi ta hanyar halal tawakkul aiki zaka yi da kafafunka tawakkul kasuwanci zaka yi tawakkul wani abu zaka yi dai a baka kuɗi domin sa ka tabbata cewa lallai ya zama na halal kuma yana daga cikin sanadi da zai sa addu'a ta ita biya shi ne cin haram don haka wasu magabata suke cewa ne du'a'i janahan addu'a tana da fukafukai guda biyu ne akilul halal wa fizkul maqal cin halal da faɗan gaskiya zama bakin ka kullum kana furta gaskiya sannan ka tashi cin abu za ka shi na halal wayannan fukafukai ne guda biyu da kan daga addu'a zuwa sama Allah kai mana muwafaka sai a ciki na gaba lokaci zai ba mu daman yin zaka eh sai za mu karanta shi inda lokaci ya dan ja sai mu yi hakuri da jan da yayi don mu gaba shi ba da yawa وعنه جاء وانا حديث شمالك أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم في نسافة شيخ ظالم وملك كذاب وعائل مستكبر رواه مسلم bi wannan hadisin ire-iren da suna nan suna jin malai huda karanta wani a baya shi ma kuma an abi huraira wancan yana magana akan kan rajulun mana ibn sabi fadlul ma da wanda halafa بلعته بعد العصر ثم بايع إماما بما يطين أعطاه wafa wa illam yuqi lam yuqi mana wanda yake wa shugaba biyayya dan yana ba shi wani abu da kuma wanda ya rantsuwa a kasuwanci, da musamman ba da al'asu da kuma wanda ya hana ruwa amfani da ruwa in matafi ya zo wucewa wannan hadisin ya kawo yadda ku wanda yanzu muke kai kuma shi ma ya kawo guda uku ya ce kun zali dattijo mazinaci wa malikun kaza da sarki makaryaci wa ailu mustakbir da talaka mai girman kai malamai suka ce wa'annan mutane uku an gero su a wannan bigire ba don komai ba kuma suka shiga cikin la'anta saboda kowa ya yi abin da baya bukatan ya yi mana ba a lokacin da yake son abin ya yi ba ba a lokacin jin daɗin abin ya yi ba lokacin daɗin abin ya wuce ko kuma ba dalilin yinsa misali tsohon da ya yi zira sha'awa ta ƙare masa mutumin da aka jan shekara hamsin a raye a duniya za ka samu sha'awarsa ba ta da yawa ba kamar saurayi da yake tasowa ba sai ga shi kuma yana zina ana tsammanin ma matar ce da shi ta halal kan yi sadu da ita za a ɗaure lokaci amma sai ga shi yana yi da zina malikun kaza sarki ko mai mulki ko gwamna ko wani shaman ko wani waye ya zai ma karya wanda in ya ma gaskiyar ba zan ma ka zama ba abin da za ka yi ne ko da ka hakura ya za ka yi da mai shugaba ya ce ba zan yi ba dole ka koma to tun da ba za a yi wani kura to me na ƙaryar kayan ƙarya ko ba ka da dalilin yin ta kuma mutum ya kan yi ne don ya samu ya dan kauce to kai ko za ka iya fitowa fili ka faɗi gaskiyar ba yadda za a yi da me ya sa ka yi haka kuma talaka ne girman kai ka ga mutum na girman kai yana ƙaba ba to yana ji da wani abu da ake yake da shi talaka ne da shi riga ya gani a gun mai kudi ta ya adashi kafin ya yi yayin da ya adashin ya sako da shi wancan ya ma gama ya kyauta ne wata ce ari daga nan sai kai tunanin ta biyu kullum tana wahala ce ba ka da abin girman kai ko Allah ya gaya mana abin da yake sa mutum ya girman kai Allah inna al-insana la yatma ya rika ganin shi wani ne don me an ra'a mutunta don an wadata gera yana da kuɗi ƙaruna da ya gaira da kuɗi aka yaba sai ce ne inda ma kuki tuwo ala ilmin inji Samun wayo na ne ba don ku ɗaukawa abun fa ba wai haka kawai bane akwai wani sirri in ka samu wani ya kasuwanci ya abun ba sirri ne to kana kama da ƙaruna ba ta sani kaga wannan hadisin shi ma ya kawo to wani hadisin kuma daban shi ma ya kawo wasu uku hadisu abu zara imam muhammad ya kawo shi fi musnadihi lokacin ma da annabi ya faɗi waɗannan uku na abu zar sai da abu zar ya ce kai ka wa kasu kai wayannan mutane uku sun dade sun yi asara su ne suwa sai ce almubi mutumin da yake jan kayansa a kasa ya ja ke ba gwandansa yana tattakewa yana gayu niga al-mannan da ne yin boyi in ya ma abu sai ya goran dama sannan almunfi kusil'atahu bil halifin tani mai zai da kayansa da rantsuwar karya wallahi kayan da biyu ɗaya na siyo bayan ɗari takwas ne kaga ya ƙara ma ɗari biyu sannan yana jira a jihun ka ƙara masa ko na mota ne ka samu ai dubu ɗaya da naira hamsin gani ya ci ɗari biyu da hamsin da ya yi haƙuri da hukumin da ke albarka wayan da kuma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi su sannan an samu wasu hukun su kuma a hadisu anas bin malik shi ma yake guda uku nan su ma la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim su kuma su waye nan na farko mutabarri'un min walidaihi mutum da iyayensa sun haife shi sun rere shi ya girma ya yi wayo amma in ya zo da abokansa aka ce ina babansa zai ce baban shi mutu wannan mutum bai shi a ah, wannan ne ce gaji a wannan ba wannan ya rika ma tsake wannan mutum ya dame ni ba wai shi baya so a ce wannan baban shi ne saboda bai da abun hannu to me irin wannan shi ma ya sanu ga matsayinsa sannan mutabarri'un min waladihi mutumin da yake ɗansa wai dan ɗan ya lalace la'alla kuma na ɗan ya zama wani abu daban ba a yaba masa a ba ɗan ka bai ga ba ɗana ba ne kaga ya yi inkarin wata ni'imar da bai ke fiye da kuma ba sannan mutumin da rajulun an'ama alaihi qaumun fa kafara ni'matahum wa tabarra'a minhu da mutumin da wasu suka rere shi ya iyayensa sun mutu amma rasa ya za a yi wani makwabci ya ɗauke shi ya rere shi ya mutunta shi ya darajanta shi daga baya ya gane ba babansa ba ne kuma sai ya wuce wulakanta shi duk wayannan uku kuma an kawo su ne a matsayin mai masu kafircewa ni'imar Allah saboda haka malamai suka ce ko da baka cikin wayannan amma kana kafircewa ni'imar Allah ka ga uku uku nan suna da yawa ko yanzu mun samu guda uku wanda ya ba mu mutum kusan goma sha biyu ko sha uku la'alla wani ya bayyana a wani wajen to ala kulli hal wannan ka samu kanka a ciki baka samu ba abu ne da ya kamata ka tattaure su ka iya sanin ko da baka san san ba ka iya jero mutanen nan guda goma sha biyu shaikun zalim malikin kaza ainihin musabbi rajulun mana ibn sabi man halafa sil'atahu man baya imaman al-musbi al-mannan al-mutiku sil'atahu mutabarrimun min walidaihi mutabarrimun min waladihi man an'ama alaihi qawlan fa kafara ni'matahu duk wa'annan kai kokari ka ga cewa ka taro su gefe guda dan me dan kai kokarin kaucewa kar ka fada cikin an samu wasu duk da cewa su ba a ce la yukallimu ba wa la yanzuru ilayhi ba amma an same su cikin me wani hadisi na Anas bin Malik kuma duk da cewa hadisi ne gari amma yake cewa Abu Dharr radiyallahu anhu yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace salafatun yuhibbuhum Allah wa salafatun yashurruhum Allah ma'ana abu uku Allah yana san su abu uku Allah yana kin yana kyamar wancan uku da Allah madaukakin sarki yake kyamar su suna cikin irin wayannan su ne attajirul halla ɗan kasuwa mai yawan rantsuwa alfaqirul muftar talaka mai takama albashirul mannan mai ruwa ko mai ba da abu amma tare da gudu to ala kulli waɗannan abubuwa yana da kyau a ce mutum ya san su ya kiyaye su in yana da wata sifa daga cikin irin wayannan sifofi ya yi ƙoƙarin buge mata sannan la yukallimuhum Allah ko kuma la yuzakkihim ko la yanzu ilayhim duk wannan malam Yahuza ya yi bayanin sa a lokacin da yi wannan darasin na baya mu kuma ina jin ya riƙe ba wanda ya manta wa ko da ya manta sai an maimaita ne wa maimaita ilimin addini a rahaki ita ko a ciki za a ce ma da ina da ɗan tambaya shi wai bai da tambaya sai ɗan ko ɗaya idan ka ce magana da yaran ke gaba da girma ta zama cikakkiya sai mu yi bayani amma yanzu tana ƴaƴan nawa za ta girma sai ka sake dawowa to ka bari ta nuna طيب لا يكلمهم الله aka ce ba zai musu magana mai daɗi ba magana ba wanda Allah ba zai mai magana ba yi yawan tsiya annabi yace ba mutumin da Allah ba zai masa magana ga shi ga Allah ba laisa bai dan wa kuma ba mai tafin da yaren lahira yaren larabci ne shi ne mafi girman yare mafi daraja da shi Allah zai wa kowa tambaya to Allah ba zai mai magana mai daɗi ba maganar da za a mai mai kaushi ce sai ga dama ba a mai ba wala yuzakkihi Allah ba zai tsarkake shi ba ya yabe shi ya ƙara masa falala har ya sa shi a aljanna wala yanzuru ilayhi Allah ba zai kalle su kallo na ni'ima ba ko kai ne ka je ku malamin ka ya daka ba harara ba ka ce bai kalle ni ba amma kallon ya ma wanne Allah ya ma irin ka walahu azabun alim wasu na da azaba mai raɗaɗi kuma mun faɗi suwaye shaikun zalim wa malikun kazzab wa a'in mustabbir wannan hadisin rawahu muslim yace al'a'in ay al-faqih Allah madaukakin sarki ka raba mu da irin wannan dabi'u duk abin da zai kai mu zuwa ga fushin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ka yi mana katanga da shi abinda muke mai kyau Allah ka ba mu ladansa wanda muke na kuskure Allah ka yafe mana wa asu da awada alhamdulillah rabbil alamin بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام alaikum warahmatullahi mai tambaya ta farko yana cewa suna kwana ne a ɗaki tare da abokin kwanan shi amma wani lokacin yakan yi amfani da sabulin shi ko man shafawa ko kuma fesa turare a cikin kashi sannan kuma je masallaci sallah. Ina neman ƙarin bayani akan ya danganta galibi wanda suke sharin ɗaki musamman gwagwari don alamun gauro da ke da ba su da iyali allah ya ba su na da domin yana da iyali ta ba za a sharin sabulu ko mai shafawa to galibi wanda suke sharin ɗaki za ka samu ƙofi ya nuna kowa na iya amfani da kayan kowa ƙofi ya nuna ma'ana al'ada al'adar zama irin wannan wani lokaci kuma sun zaman ba daɗi ku kowa da ware shi, da in kun ware zaman na ku ba daɗi Allah ya sa ku daidaita in kuna wannan gurgu wannan yana da kyau ka nemi ya halatta maka shi yin amfani da kayan shi. idan kuma kuna rayuwa kan urfin ku ne ya gina haka al'ada ta tabbatar da haka wannan ya siyo sai ya kare wannan ya siyo ko kowa kowa na da nashi dai kowa na amfani da na kowa har ma wani lokacin ka tambaya wani zai ji auki don me ma ka tambaya wannan mafdin al'um musulmai aka ce suna nan a kan al'adarsu matuƙar ba su karo da shari'a Allah ya samu dace akwai sanarwa kamar haka kamar yadda ya gabata yan uwa suna gayyatan da haidara masallacin tsallorai ranar talata ta kamun magariba zuwa isha wanda da mazid yunus ya gabata sannan daga karshe a babu a karshe a madadin kwamitin masallaci mana mika godiya da dukkan yan uwa da suke zuwa karatu wannan majalisi kuma suke yi hidima da da zai raya wannan masallacin Allah ya saka da alheri sannan kuma daga ƙarshe za mu yi malam waɗanda da kuntoyin da ake bayarwa ko da yaushe idan aka sa biyar ko a sace biyar ko shida har zuwa takwas to a yau ma an sace guda biyu saboda haka muna roƙon jama'a a sa wanda yake wannan addu'a a cikin addu'a domin Allah ya gyara Allah ya shirye na da ruwa da baki da Allah muna roƙon ka ka ce mai kiyon da ke gaban mai wannan barna an ba zai dina ba Allah ka warga da aliyarsa domin baya buƙatar wannan wuri da ci gaba wannan gulob da kuke gani kowane ɗaya akalla zai kai ɗari bakwai yanzu ƙarfinsa ya ku sosai da allah shi ya ba shi dama yanzu ya rika ɗiba ko ɗari biyu yana samu allah ya tsawata allah kuma ya sa ya gyaru don ba za mu so a ce ya tafi ya kare a haka ba allah ka shirye shi shiri na gari mu kuma da ba ma yi allah ka samu Allah muna roƙonka ka ke da kyau da kewa roƙonka wannan wuri da muke ibada Allah ka kai lada ga wanda ya gina shi muke ibada a cikin muke karatu mu da muke zuwa muke raya shi da abin da Allah ya sauƙaƙa mana Allah ta sa mu ga ayyukan mu shine zai hasalati Allah muna roƙon wannan karatu da muke yi ka sa ya zama hujjatan lana na alaina waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka sa mu gudanar da lafiyar cikin yardarka Allah mu muna roƙon ka samarin yararrun ciki Allah ka ƙara tabbatar da su akan daidai wanda suka lalace Allah ka dawo da su kan hanya 'yan mata da suke yawo a cikin gidajenmu da unguwanninmu tsawon namu ne ko na wasu Allah ka shirye su Allah ka ba su mazaji na gari wanda kuma ba su lalace ba Allah ka ƙara sa musu nutsuwa ka ƙara sa musu biyayya gare ka da iyayensu gaba daya Allah muna roƙon ka ƴan kasuwa mu kai albarka cikin kasuwancin su ka ba su ciniki na gari ka ba su zuciya ta tausaya ma dukkan wanda ya zo sayan kaya wajen su Allah ka albarkaci rayuwar mu wannan gari na mu ka tsara zauna mana lafiya malumar mu Allah ka tsara musu albarka ka tsara ba su himma wajen gaya mana gaskiya Allah ka ba mu ikon aiki da abin da suke koyar da Allahumma arina al-haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan wa warzuqna ijtinaba Allahumma rahmataka la فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير أمورنا أواخرة وخير أعمالها فواتها وخير أيامنا يوم القيامة فيه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين